yau muna safiyar juma'a goma ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da bakwai ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 muna jaddada godiya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala misalin kirkar da rayuwar mu zuwa wannan rana mai albarka rana mafi alkhairi daraja mafi falala a tsakanin ranaku da dan adam yake da su ita ke ranar juma'a kuma ya ba mu damar haduwa wannan masallaci ya albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar jirgin nigeria muke wannan ibada mai kima mai daraja ta sallar asuba a cikin jami'i sallar da wanda ya yi ta cikin jami'i ya shiga cikin tsaro da amana da kariya ta allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma cikin tsaronsa da kariyarsa da amana kuma masu albarka wannan rana ta juma kamar yadda bayanai suka sha gudana akwai ayyuka da ake so mutane su yi a cikin sunnoni ne masu ƙarfi suna da yawa amma ya ƙarfi guda takwas ne alhamdulahi mun dace yanzu sallar asuba da muka yi liman ya yi mana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yi a sallar asuba ta ranar juma'a bayan karanta fatiha a karanta zaka farko a karanta suratul sajda kuma ya sujada da cikin alhamdulillah liman yayi mana wannan Allah ya saka mishi da alkhairi raka ta biyu bayan an yi fatiha a karanta suratul insan ita ma wannan liman ya yi mana allah ya saka masa da alkhairi allah ya kara basira allah ya kara kusanci muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan ibada da muka yi inda muka yi kore kuma ya yafe mana Allah ya sanya mana yake cikin abubuwan da za mu farin ciki da su rayuwar ta duniya da lahira suna ta biyan wa masu albarka ta wannan rana shine yin wanka domin tafiya masallaci idan mutum ya yi wankan nan an so ya shafa mai ko da ana zafi amma ba sai ya shafa da yawa ba ko ba ya shafa a hannunsa ya fuskarsa da kafarsa sannan an so ya shafa turare ko mai kankantarsa suna ta uku ita ce yin sammako ko sa fararen kaya in mutum yana da fararen kaya a wannan ranar su aka fi sanyi sanyi suna ta hudu tafiya masallaci da wuri mutum ya je masallacin juma'a da wuri tun gabanin neman gizo suna ta biyar karanta tafiya masallacin juma'a a kafa idan ba zai zama su akwai takura ba suna ta shida karanta suratul kahfi a wannan rana ana so mutum ya karanta suratul kahfi ko dai gaba ɗayanta ko wani sashe daga cikinta suna ta bakwai yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yawaita salati gare ni a ranar juma'a da daren juma'a dan salatin naku ana bujiro min da shi ana nuna min shi suna ta takwas shi shine neman sa'atul ijaba lokacin amsa addu'a a wannan rana ta juma'a annabi ya ce akwai wani lokaci da ake amsa addu'a in dai mutum ya tsaya ina addu'a a lokacin to Allah zai amsa malamai sun yi maganganu sun kai guda arba'in koma ma da ƙari akan wani lokaci ne magana mafi inganci lokacin ina can ƙarshen ranar juma'a lokacin da ake sha la'asar asar kariya dab da rana za ta fadi da aka ne magabata suka mai da ranar juma'a bayan la'asar rana ce ta zama a masallaci ko mutum ya keɓe kansa a wani wuri da zai samu halwa keɓantuwa tsakaninsa da ubangiji ya ta ambatan allah ya ta ambatan allah idan wancan lokacin ya zo kuma sai ya ringa yin addu'a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da aikata waɗannan sunnoni kamar inda yake bukata ba su kenan sunnonin ba waɗannan su ne mafiya ƙarfi da gaske muna da Allah ya mana jagora idan muka koma batun littafi da muke karanta na istiglalu ramadan wallafar babban malami profesa abdulrahman ahmad bin abdulrahman bin usman alqadi malami ya gaya mana abubuwan da ake so mutum ya yi a wannan wata na ramadan mun ji abubuwa guda hudu mun ji akwai azumi shi kansa akwai kiyamun laili akwai karatun alkur'ani akwai sadaka yau za mu ji abu na biyar da abin da ya ko allah ya kaddara za mu da fata allah ya taimake mu ya samu dace malaikai khamisan abu na biyar da ake so mutum ya yi a wannan wata na ramadan al'umra shine mutum ya je umra a saudiya عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن عباس الله يقارى مسي داشي لما يكون يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي النبي يتي دومين إذا عمرة أشنوة رمضان تقضي حجة تنا ديني لأيكن حج أو حجة معي كما أيكن حج تاردني wato mutum ya je umra cikin wata ramadan kamar yayi aikin hajji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari ne rawaito shi yana cikin Sahih Bukhari hadisi ne lamba 1863 ina cikin Sahih Muslim hadisi ne lamba 2256 wa fi lizzafiya az-zamaniyya da yake fi Ramadan tazarci tana ba da yanayi na lokaci fa ya hasudul mahsudu ne ya kayan umrati fi ayi yawmin min da haka a kowace rana ce mutum ya yi umra a cikin watan ramadan to wannan abin da ake nema ya samu fala ya zama an yakuna fil ashr al awakhir ba wai sai a kwanaki goma na karshen watan ba aw fi lailatul bi'aini ko a ce ga wata wani dare a karan kansa kamar daren lailatul qadr na nahari dole lai ko a da rana ne ba da daddare ba kowane lokaci ne mutum ya umra din a cikin wata ramadan ya samu wannan lada wa sawa'un kana sa'iman aw muftira kuma wanda ya umrar ina azumi ko baya azumi ma dama fi ramadan mutum a cikin wata ramadan wa yukhti'u man yuhillu bil umrati qabla thubut shahr wadanda suke niyyar umra gabanin shigar watan ramadan ويجعل طوافه وسعيه وحلقه أو تقصيره بعد ثبوته amma ba za su da za su yi aikin umra din ba sai bayan watan ya shiga kuma sun yi dawabi, sun yi sa'ayi sun yi aski ko sai to waɗannan suna yin kuskure da an dal ihrama ahadu arkan umra saboda shi ita harama din dauka harama na daga cikin rukunan umra فلا بد أن يقع في رمضان أيضا ذاك إذا شيما إحرام دول في أم أن دوكيش أشموت رمضان ثم ذاك قول أن سكن تفي ستروتا sai su tafi a cikin watan sha'ban misali mu dauka yan sauran ƙasashe akan samu matsala kamar yanzu akwai yan wasu na ta kira yi musu addu'a ya kamata za su tashi ran ɗaya ga watan ramadan aka zo aka ɗaga aka ce sai bakwai ga watan ramadan kuma yanzu an zo an ce da su sai sha hudu ga watan ramadan in suna ta yi musu addu'a wannan abu Allah ya tabbatar musu da shi to akwai wadanda suke gudun irin waɗannan abubuwan saboda haka sai su je su tafi tun a cikin watan sha'aban ina kamar sha hudu sha hudu sha biyar to za su je tabbas za su ɗauki harama su je maka kuma lokaci bai riga ya yi ba saboda haka waɗannan ko da sun yi umran ne a cikin wata ramadan to sun kuskure wannan hadisi ba za su samu wannan ladan da ake faɗa ba da haka dole sai mutum ya ɗauki niyya a cikin wata ramadan ya yi harama a cikin wata ramadan ina fatan mun gane wannan abu na biyar kenan da ake so mutum ya a cikin wata ramadan taritan abu na shida da ake so mutum ya yi a cikin wata ramadan shi ne shine tikafi abin da ake cewa tikafi shiga masallaci da niyyar ibada daga wani lokaci zuwa wani lokaci an gane qala ta'ala Allah madaukaki ya ce وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود البقرة 125 التي آه، عفوا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله يا بعد أبرني النبي إبراهيم تنسى النبي إسماعيل أن طهر بيتي شو أقول أركك باكينا للصائفين لما سوى في لواتي والعاكفين لوذا نسكي سوى في زمن دبرو والركع السجود لوذا نسكي شجاع في سلة فتا وأن شيء ما سر قوة السجدة معناه سجود سلة فتا سورة من سورة البقرة آية تدريد عشر النبي وقال كما علم ملوك وأنتم عاكفون في المساجد البقرة 187 الهالي كل kuna iya tikafi a cikin masallatai sura ta biyu ne suratul bakara aya ta 187 wa fi sahihaini min hadisi aisha radiyallahu anha ya zuwa cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin nana aisha Allah ya kara mata yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana iya likafin kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbi rayuwarsa a ta thumma atakafa azwajuhum min ba'dihi bayan sa matansa suka ci gaba da yin itikafi Allah ya kara musu yadda wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Bukhari hadisi ne lamba 2226 Imam Muslim ma ya rawaito shi a cikin Muslim hadisi ne lamba 2172 wal i'tikafu abinda ake cewa itikafi ludurin muhajji ne bai a tillahinta ala shine mutum ya lazumci masallaci saboda yin da'a ga allah mara wa wafalaban ne lailacin qadar kuma dan neman daren dacewa da samun wuyakar dare ne da su kadar fahimtar an yi su da gida mawaki ki fo da an ware ya kamata me itikafi ya shagaltu lokacin ita kafinsa da nau'o'in ibadu na musamman. min salatin na daga sallah wa zikirin da zikiri wa du'a'in da addu'a wa qira'ati qur'an da karatun alqur'ani wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan wa Allah yubi'a waqtahu bil ahadith ma ashabi kada ya bata lokacinsa ta hanyar yin hira da abokansa illa ma nadara sai dan abin da ba a rasa ba aw bashik wa samar ko a ce ya bata lokacinsa da dariya da hira kama ya kawo min ba'adin mu'takifi kamar yadda za mu ga waɗansu masu yin tikafi suna yi da sun zuwa masallaci sun hadu ana yin hira ba daidai ba ne. me yi tikafi za a hira irin wannan fa hadha launun wannan wani nau'i ne na yi tikafi su suke yi wa tikafu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam launun shi kuma irin na manzo Allah shi ma daban ne shi ba haka yake yi ba in ka gan shi to yana dai karantar da mutane In dai ka gan shi da mutane to yana karantar da su ne ko an zo za a yi masa wata tambaya ana fatawa ko abin da ya kama da haka amma ya zauna yana hira ko ana dariya ana kakabi baya yi wale itikafu almashru'u itikafu kamil al'ashir itikafin da aka shar'anta wanda aka fi so shine mutum ya yi itikafi kwanaki goma karshen watan Ramadan gaba ɗayan su fa in lam min zalik idan bai iya yin kwana goma ba mata ya tayassara to yi itikafin abin da ya samu wa qallu li'tikafi ala sahihi layla mafi in karancin lokacin yin itikafi a magana mai inganci shine dare guda an gane ku wannan malam yake mafi inganci ko magana mai inganci amma akwai malaman da suka ce kana yin shiga masallaci kiftawar ido ka ce kayan niyyar itikafi kuma Allah zai baka lada an gane kuma ni a fahimta ta wanda ita ce tafi inganci saboda shi kafi babu wani nassi da yazo yake ga iya abin da za a yi ina fatan mun gane babu nassi da yazo yake ga iya abin da za a yi to da haka iyakance shi da wani abu ina buƙatar dalili a lokacin da aka rasa shi to sai a ce in dai abin ya ɗauki waccan manufa da aka sa to shi kenan ya shiga ciki kenan an gane wa yadkhulu mu'takafahu qabila ghurub ash-shams da yi tikafi zai shiga ainihin wajen da zai yi tikafi dab da faduwar rana lailata ashirin a daren 21 ga watan ramaba a wajen wasu malamai daren da aka kai azumi 20 kenan gobe za a tashi da na 21 da suna ga wannan ranar za a shiga waɗansu kuma suna ganin a tega kashe gari kado azumin 21 da yamma daidai wannan lokaci magana mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajen yin tikafin sa bayan sallar asuba ne in yi sallar asuba zai shiga zai sallar nafila raka'a biyu sai ya shiga wurin da ya ware saboda yin tikafi ina fatan mun gane to amma idan mutum ya shiga bayan dab da magariba to wannan babu ne wa ya khruju minhu lailatul eid zai fita daga cikin mallin tikafin sa a daren idi ma'ana ran da aka ce an ga wata gobe za a yi waɗansu malamai suka ce a'a sai ya sadar da shi zuwa masallacin iri in dai kace za ka yi kafin kwana goma to za ka sadar da shi ne zuwa tafiya iri da aka daga masallaci ne za ka shirya ka wuce masallacin iri kuma wannan magana ita ce mafi inganci wala ya furdu a suna a zari lokacin da yake zai yi kafin nan ba zai ringa fita daga wajen yi kafin sa ba illa lima la da sai dan aikata wani abu da dole shi ne zai aikata shi aw li ibadati nishtarabaha ko wata ibada da ya shar'an shar'anta zai yi misali akwai inda yake zuwa ɗaukar karatun alkur'ani ce ta yawo ubangiji wannan yake kafin da zan shiga zan ringa ci gaba da zuwa wajen wannan karatu da nake yi ko kuma a'a a wuri da suke zuwa ka haɗu ko ina zuwa yi waɗansu tarawihi ina kuma yi tikafi a wani masallaci to ba mu laifi fita yaje wancan masallacin da yake musu tarawihi ya je musu tarawihi ko yake zuwa yake musu tahajjud ya je musu tahajjud wata ibada da yake zuwa babu ne a ina zuwa ne wajen aiki da haka daga nan dai malamai suka ce al-itikaful mashrur jaiz itikafin da aka sharɗanta wani abu da zai a ciki ya halatta babu laifi da ke zan yi itikafi ya Allah ma zan ringa zuwa kasuwata zan dinga zuwa wajen aiki zan dinga zuwa gona ta zan dinga zuwa kazana da nake yi idan na gama abin da nake zan dawo nan masallaci ba zan tafi gida na ba sai ba zan je shago na ba ba zan je kazana ba zan kawai dawo masallaci amma in garin Allah ya waye lokacin da nake tafiya office zan tafi lokacin da nake tafiya kasuwa zan tafi lokacin da nake tafiya kwada gona da nake zan tafi inda nake zuwa kwankila ta zan je in yi domin samu abin rayuwa wannan babu ne. in ka sharɗa duk abin da ka sharɗanta a cikin kafin ka lokacin da za ka shiga ya halatta ka yi shi ina fatan mun gane to don haka ne ainihin wato shi kafin yana buƙatar mutane su fahimce shi abu ibada ce mai sauki amma yadda ake bayar da shi yake ganin yake sa mutane suke kini saboda wahalar da ake samu sa an gane tabi'an abu na bakwai da ake so mai fita ta yi alfiqhu fi din shine ilimi a addini yambagi lil mu'min an yatafaqqa fi umuma ya kamata ga mu'min irin ga fahimtar irin ga neman ilimin addinin sa gaba daya fa innahu dan yadda lamarin yake man yuridillahu bihi khairan wanda duk Allah ke nufinsa da alkhairi yufaqihu fi din ina fahimtar da shi a cikin addini yana ilmantar da shi addini wannan hadisin hadisi ne da Bukhari da Muslim suka rawaito ina cikin sahih bukhari hadisi ne lamba 71 ina cikin sahih muslim hadisi ne lamba 1037 wa an yatafaqqaha fi ma ya'radu lahu min al ibadat wal mu'amalat khususa musamman mutum ya san ilimin abin da ke gujurwa gare shi yau da gobe na daga ibadu da ma'amaloli wa min zalika na daga haka an ya ta'allama sa'imu fi ka mai azumi ya san hukunce-hukuncen azumi min shururi saum na daga sharadan azumi wani ya fiye da niyya a cikin azumi wa ahwalin na ya sanya mutane suke kasancewa cikin watan ramadan min haisu wujudi sababin wujub ta yadda za su ce ga sababin da yake wajabta musu azumin ya kama au zawalil mani ko kuma abin da zai hana azumin ya zama wajibi a kansu ya gushe babu shi kamar idan yaro ne karami kaga ba wajabcin azumi a kansa idan mahaukaci ne kaga ba wajen azumi a to lokacin da yaro ya balaga kaga abin da bai hana a ce azumi ba wajibi bane a sa ya gushi yanzu ya zama wajibi a mahaukaci in ya dawo hayyacinsa ya samu hankali kaga shi ma yanzu azumi ya zama wajibi a kansa wa ma sawm wajibi mutane su san ne yake bata azumi min al-muftirat na daga abin da in an ci su ko an aikata su kare azumi wa ma yujibul kafara a cikin abubuwan da kan karya azumi akwai wanda suna wajen sayin kafara to menene idan mutum ya yi ya karya azumin sa ta wannan hanyar zai wajen ta masa kafara kamar mutum ya sadu da iyalinsa da ranar azumi wa ahkamil kaba haka nan da hukunce hukuncen ramuwa wacce ramuwa ce in ka fara ta dole sai ka gama ta wacce ce kuma idan kafara kana da dama ka karkace ko kuma mata da ramuwa ta kan kama su yin al'ada ta zo ya za a yi za su gaba da azumin ne su dora bayan al'ada ta wuce ko kuwa wanda suka yi a bayan ya rushe duk ta san irin wannan kai namiji in tafiya ta kama ka da rana ta kama ka lokacin da kake ramuwa shin sai bayan in ka dawo ya rushe ko ina nan dora za ka yi ka ci gaba an gane wa ma yi ta da sa'i da abin da ake so ga mai azumi kamar yawan yin addu'a kamar yawan karatun alkur'ani wa ma yukrahu da abin da ake kyama da mai azumi kamar irin hirar ba gaira ba dalili mutum ya zama to baya karatun alkur'ani ina kalle kallon banza ina jin kaɗe kaɗe ina jin waƙe waƙe da abin da ya kama da haka wa ma abu sawmuhu min al-ayyam da sanin wadanna kwanaki ake san mai azumi ya azunta kamar azumin sitta shawwal azumi da shida da ake bayan wucewar ramadan da manzala sun sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya azunce su bayan ya gama azumtar ramadan kamar ya azumci shekarar sa ne gaba daya wa ma yukrahu da kwanakin da ake kyamar mutum ya azumce su kamar yau juma'a ba lokacin ramadan ba kace zaka azumi ranar kadai wannan makruhi ne kamar asabar ita kadai makruhi ne kamar lahadi kadai makruhi ne amma duk sauran kwanaki ya halatta ka azumce su wa ma da abin da yake haramta na azumtar a azumce shi kamar ranar sallah duk ranar sallah haramun ne mutum ya azumi ina fatan mun gane to wasu malamai ma sun saka ranar juma'a a matsayin ta na idin mako idi ne da ake din mako su ma sun ce azumta ta haramun ne ta kadai wa ahkamu li itikafi wal idain da sanin hukunce hukuncen itikafi da zuwa idi wa gairi zalika da wani waɗannan duk ya kamata mutum ya san su ainihin domin a ibada ta inganta wa tahsilu zalika yakunu bi umuri mutawwi'a samun waɗannan abubuwan suna kasancewa ne ta hanyoyi masu yawa na farko duk qira'atu kutubil ilm karanta littattafan ilimi wa istima'i durus da sauraron darussa kamar irin waɗannan wa su'ali ahli ilm da tambayar malamai wa mufa'alati fatawa da duba fatawoyi da aka aka irin waɗannan hukunce hukunce كما ينبغي للصائم أن tafsiran, تفسيرا من التفاسير المعتبرة yadda ya kamata تني azumi, ina karanta قرآني to ya zama akwai wani tafsiri da ake dogaro da shi wanda yana karanta yana duba saboda qur'ani ba an sauka da shi don karanta ba ne kawai an karanta shi har ila dan a fahimta ta ga tarjama ma'anonin alqur'ani ko na shekh abubakar mahmud gumi to mutum yana karanta yana dubawa zai amfana ga na larabcinsa radul azhan ila ma'anin qur'an shi ma in kana karanta zaka ainihin fahimta shi ma wallafar malam abubakar mahmud gumi allah ya dukansa ya famu fihi lahi muradahu wanda za ka ringa mai itikafin ko mai azumin zai ringa fahimtar me Allah yake nufi da saukar da alkur'ani me yake nufi da a ce abota masa shi kadai wayar fawul al an nafsihi kuma zai kawarwa da kansa jahilci wani ikhwanihi da yan uwansa wani baitihi da ma mutanen gidansa idan mutum yana ibada a haka to ba wai shi kadai take amfana ba a'a tana amfanar mutane ne da yawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora insha Allah gobe zama na biyar ko na shida zai zama sun mun kawo ƙarshen wannan littafi abin da muka faɗa kuma ya zama ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki amin ne santa Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai muna amfani da wannan dama mu yi addu'a ga sarkin su Allah da aka kashe shi jiya muna roƙon Allah Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta waɗanda kuma aka yi garkuwa da su muna roƙon Allah Allah ya ba su tsaro a kullum da suke Allah ya tsare musu mutuncin su ya tsare musu rayuwar su ya tsare musu lafiyar su ya tsare musu ainihin duk wani abin tsoro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo da su gida cikin aminci Allah subhanahu wataala ya ba ƴan uwa da abokan arziki a hakuri da dangana ta wannan rashi da kuma wannan jarrabawa Allah ya ba su dada mai girma muna roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya wannan ƙasa tamu da take cikin wannan yanayi na rudani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo tabbatuwa ya kawo yayewa Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da ba ta barci Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu ka ba mu tsaro a unguwanninmu ka ba mu tsaro a garuruwanmu ka ba mu tsaro a ƙananan hukumominmu Allah ka ba mu tsaro a jihohinmu Allah ka ba mu tsaro a ƙasashenmu na musulmai Allah duk inda musulmi yake Allah ka tsare shi Allah ka ba shi kariya Allah ka ba shi tsaro Allah ka ba shi kariya Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu kariya da idan idaniyarka da ba ta barci Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare maza da mota Allah muna roƙonka halin da ake ciki na tattalin arziki da matsin rayuwa Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana yayewa Allah ka ba mu wadata mai kyau Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah muna roƙonka Allah ka sa mu karfin abin da ya kamata a cikin rayuwa Allah muna roƙonka karka ba mu da iyawan Allah karka ba mu da dabarar Allah mu bayan ka ne kai ubangijinmu ne mu masu rauni ne kai mai ƙarfi ne mu talakawa ne kai mawadaci ne allah mu marasa shi ne kai kana da komai da komai Allah muna roƙonka kar ka bar mana wata bukata ba sai ka biya mana ita Allah kar ka bar talaucin ba sai ka arzuta shi Allah kar ka bar rauni mu fatin sai ka karfafe shi Allah muna roƙonka ka kawar mana da tsoro Allah ka aminta mu da aminci Allah ka kawar mana da tsoro Allah ka arzuta mu da aminci Allah matafiyan mu Allah ka ba su nasara Allah ka ba su tsara abin da suka je yi. Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya waɗannan yawa da suke sani musu addu'a Allah muna roƙon ka wannan tafiya Allah ka kaddara musu ita cikin alkhairi in rashin tafiya ta zama alkhairi Allah ka kaddara musu ita Allah kuma ka ba su haƙuri da dangana Allah muna roƙon ka Allah ka karbi bukatu a addu'o'in ka yaye damuwoyin mu ka biya bukatun mu ka ji kan magabatanmu alba da lafiya ga marasa lafiyar mu. Allah ka ba mu a duniya Allah ka ba mu a lahira Allah ka tsare mu da wuta Allah ka albarkaci yaranmu Allah ka albarkaci manyanmu Allah ka albarkaci mazanmu Allah ka albarkaci matanmu Allah ka albarkaci shugabanninmu Allah ka sa albarka cikin abin da ka ba mu Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora mu akan daidai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka tsaftace kafirci da kafirai Allah ka rusa shirka da mushrikai Allah ka rusa bid'a da bid'o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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله